Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba, roƙi ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da A ce ɗan ƙaramin yaro wanda komai bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kan shi da tsabtace kan shi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba. Hadan malam uwa ta ba ta kishi ba uba ne ba kishi ba karatu aka yi. kai shiga malami malami da shiga gari ya buga masa elawa elawa da shiga jiki. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila kan tsarin karatun allo ko kuma makarantar tsangaya musamman abin da ya shafi kula da ƙananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu a miƙa su amana ga malamai waɗanda banda karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da buƙatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai ana ƙorafin cewa ana keta hakin waɗansu almajiran ta fuskoki da dama. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar wannan lamarin. inda ake samun ƙananan yara da basu mallaki hankalinsu ba waɗansu da shekarunsu suka gaza biyar suna almajiranci da gararan ba kan tituna suna bara. Wakilin a jihar Zamfara, Abdulrazak Bello Kaura ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin wannan batun. Ga Abdulrazak da bakin namu. domin samun nasarar tattalin wannan shiri na gayyaci a ɗaya daga cikin manyan malaman jihar zamfara kuma shugaban majalisar to malamai ta jihar Zamfara to Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma lahu muna maka barka da zuwa cikin wannan shirin to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wanda ke wakilta uwaye a cikin wannan shiri wato malam Hassan buhu wanda kuma shugaba ne na kungiyar mabugawa ta jihar Zamfara malam Hassan muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri na'am assalamu alaikum wa rahmatullah sai ita kuma malama Nafisa Sheikh Murtada Balarabi Zawiya ita ma ta samu damar shigo a cikin wannan shiri malam muna maki barka da zuwa lahu ya kuke kallon wannan matsala ta kai kana ƙananan yara zuwa makarantu suna ƙananan shekaru da ba su hankali hankalin kansu ba wani zaka isko ko irin tsalki bai iya makai shi ko ma ya ɗaura wando bai zai iya ba amma ka shi yana bara ko kuma ana ganin su wurare daban-daban musamman da suna an kawo sauran karatu ya wannan yake. Ko shakka babu wannan mun sanya shi daga cikin jerin abin da ya shahi matsaloli waɗanda a tare da abin da ya shahi shi almajiranci din. Dole in za a yi magana menene matsalolin shi din. to za a kawo irin waɗannan matsaloli cewa a ce ɗan ƙaramin yaro wanda komi bai sani ba bai iya makan shi wanka bai iya tsalkake kan shi da tsabtace kan shi to ga daidai wannan lokaci bai kamata a ɗauke shi a kai shi wani gari ba to don haka an ƙyarga wannan daga cikin ɓangaren matsaloli da kuma kira ga dukkan masu gudanar da tsari din na almajiranci to a magance irin waɗannan matsaloli din. Hmm. To a kuna ganin da za a samu wasu uwayen can da za su rika shi matsayin uwaye su mai lalurori irin kula da tsaftar kula da mai wanki wanka da ƙila in ya dawo gida ya bi ta kafin da aka bashi da kila babu lahi. Eh to ai kaga tun da reno ba ana ɗaukar yaro daga uwayen shi a ta renon shi wani wuri ba mm. ai kaga wannan za a yi abu biyu a rene shi a kula da shi kuma a ilmantar da shi. Duk da su a ƙa'ida na sanya makaranta akwai wani tsari da ake da shi a addinance. To duk da yake amma yanzu ko ba ga addinance ba akan kai yara 'yan ƙanana makarantu na renon yara mm. su je su kwashe awai iyaka dai bambanci wannan za a kai shi dai dindindin wannan kuma ɗan lokaci ne a tahi da shi ya dawo don haka abinda an mafifici dai ya zama cewa ga ƙa'ida to yaron da duk za a ɗauka a raba shi da gari a kai shi makaranta to ya san ciwon kanshi yana iya yi ma kanshi ko da ana ba shi abinci ai kaga ba za a iya tsaya a yi mashi wanka ba to wannan shi ne. Hmm. To bari mu je ga shi Malam Hassan ɗan buhu da ke kulta uwa a cikin wannan shiri. Malam Hassan ɗan buhu ah, na san kukan ga da ƙananan suke zuwa wurin bara a cikin gidaje da neman abinci ba mu tsaya wake kallon ah, ya wake ji idan haka irin wannan ƙananan yara. Ah, to alhamdulillah magana ta gaskiya duk lokacin na ci karo irin wannan yara raina ya kan ɓaci sosai saboda ganin mahi yawan su ƙananan yare ne waɗanda ko tsarki ba su iya yi kansu ba. abin da ya kamace su are da wannan lokaci a ce suna gaban iyayensu wanda ya kamata a ce su ya kamata a ce sun fara kula da su to amma sai ka ga gashi an turo su gari da sunan zuwa neman ilimi to ba zuwa neman ilimin ne da illa ba a irin yadda aka kawo su din akwai bukata a ce akwai tsari tun daga makarantun mu na su islamiyya da ake kawo 'yan ƙananan yara cewa duk uba da zai kawo ɗan ɗan shi makaranta to ya kamata a ce ya bi irin waɗannan tsare-tsaren da su malamai za su gindaya a kowace makaranta ce ya zan ya kula da abin da haƙƙi ne na ci da sha wanda za a killace shi daga makaranta sai gidajen malamai inda za a kula da tarbiyyar su ba irin haka da muke kallo ana sako su ga titi ba magana ta gaskiya duk lokacin da kalli irin haka raina na ɓaci domin ni kenan ina da irin wannan yara sai in kamar yara na ne nake kallo suna irin wannan yawo akan titi. Malama Alifisa kuna cikin gida na san kukan gaida almajirai sukan ɗan shigo wurin bara da ku gansu kananan yara haka kuma wasu basu ma kai ga mallaka hankalin su ba sai ko kina lura da irin wannan kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa irin wa'annan kuma akwai ban tausayi zaka ga yaro karami bai san me yake yi ba ma bai ma san ciwon kanshi ba karshe an kai shi makaranta malami ya mishi karatu ya fahimci karatun a cikin aji amma ya fito ba wanda zai tarairaye shi ya rike abin da malami ya koyar da shi to kaga haka ba fa'ida da a ce misali yaro ya dan kai kaman ko kila daga shekara goma ne to maybe za a iya a kawo shi ko da aika ta kama a yi da shi za a iya aiken shi inda ko wani ya yi yunkurin cutar da shi yana da bayan da zai gudu. An taɓa lura da ila ko sun shiga wani hali kila ko da su ka gansu cikin damuwa sanadiyar kila suna ƙananan yaran da aka wasu makaranta. Kwarai da gaske za ka ga yaro ƙarami ma wani yana kuka me aka yi mishi zai ce maka ba komai ƙarshe ma za ka gane kewar gida yake yi yana kewar mahaifan shi ne. Kaga yana haka kamar iyaye na ɗauka haƙƙin 'ya'yansa ne. Sabida ka kai ɗanka gurin da bai yi wayan zuwa ba ka bashi kuma a To akar maka lahu ba sani ba ku tun da ku a wancan lokacin da kuka naku karatu kila ko kuna kula da akwai irin wannan tsari na kai yare da basu ciwon kansu ba kallana sosai ga su makaranta. To alhamdulillah kamar yadda na sani dai mu mun tashi cikin tsarin tun kakanni har ya zuwa uwaye kuma mu ma an ɗauko mu an kawo mu makaranta. To amma a gaskiya ba a kai mu makaranta ba sai kamar bayan mun kai irin shekara tara misali kamar ni sadda mun kai kamar shekara tara ga wancan lokaci mai shekara tara yana da ɗan wayo yana iya fahimta wasu abubuwa. Akwai kuma bambancin jiya da yau a yanayin garuruwan ma da waɗancan wasu abubuwa duk ba a san su ba wasu illoli da suke bayyanuwa ba a san su ba matsaloli sun yi kaɗan. To don haka kowancan dai gaskiya ba a saba ɗaukar ɗan ƙaramin yaro ba kuma dai wasu malamai ma ba su yadda a ɗauko don na san a makarantar mu akan kawo ɗan ƙaramin yaro malam ya ce a wannan ka koma da shi sai ya girma hmm. ya ce to wannan wa zai iya kulawa da shi masannin su malam ba wani abu ake ba su bakilin na kula da yara a ba ba malamai abubuwan kula da yara ai yanzu ne cikin gyaran da aka yi ma sai a zo a ce ma uwaye in ka kawo yaro to taho sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza sai ka kawo kaza wanda ban manta ma wani mahaifi da ya kawo mani yaro ya isa karɓa, sai ni ce mishi to zo a faɗa maka sharuɗa sai ka samo mishi bokitin wanka ka sai mishi sabini na wanka da na menene da shimfiɗa kwanci sai ce mini a'a malam makarantar Allah ni ce ka sa man shi ba ni ce ai ta Allah ce a da wannan ka'ida <laughs> ɗin eh. ni ce ai ta Allah ce hmm. ana cewa makarantar Allah ba a kwanta biza shimfiɗa ba ku sa bokitin da za a yi wanka eh. haka nan tunda wani yaro da ma za a kai a ce je baran kwanon baran. Hmm. kaga wannan duk tsari ya kamata a ce cikin gyare-gyaren da aka yi mm. to sai a zan kawar da shi kuma an sa shi cikin duk matsaloli mm. matsalolin nan na bangaren su malaman kansu matsalin bangaren uwaye matsaloli na bangaren ita hukuma din mm. wani lokaci duk hukuma ka sakkaci haka ya zo ya faru. Mm, to malam uh, Hassan yan buhu uh, ba sani fito akwai wata matsala da wasu ke ganin ita ce babban abin da ma aka jin tsoro ila bata gari mm. suna shigar da cikin ɗabi'u, banza ila ta hanyar bata musu uh, rayuwa ila ta hanyar ila neman su ko kuma ta hanyar sagar da su haika shaye shaye to suna karamai ko kuma wani abu kamar haka. Ban sani ba kun taɓa cin karo irin wannan. Gaskiya na taɓa cin karo da irin wannan. wanda yaro ne aka kawo makaranta kuma da sunan karatu aka kawo shi to amma rashin ma tsayawa makarantar ba zai iya tsaya makarantar bai ya karatu saboda yunwa tana damu ne to haka da an tashi makaranta sai ya hito cikin gari wajen neman abinci to kuma daga nan lokacin karatu rana ba zai koma ba ya shagala dai wani lokaci wajen neman abin da zai ci to irin haka ire-iren wannan mutane wanda suke da irin wannan miyagun manufa aka ta jan ra'ayi ne da suna ana bashi abinci ya je ya dawo ya je ya dawo kuma gida ne wanda za ka gida ne kammalallen gida amma su ba san daga cikin su an samu irin wannan gurbi ba to a hankali a hankali dai har ga dai irin kusanci da aka samu tsakanin shi da irin wannan ɗalibi a karatu abin da bai kamata ba don haka ya kamata a sa bincike to kaga irin wannan akwai su abubuwa ne da dama inda suna faruwa kama diribaran malami ya je ya je ko Kula ta ji ya bara dan almajiri na biyo ka ne a karki biyo ni ni ke kwace yake da karfi ba baki ba ni ne ma ke ga Allah ga ubangiji hadan almajiri uwa ta ba ta kishi ba uba ne bai kishi ba karatu aka soyayi kai shiga malami malami da shiga gari to man taɓin nazarin wannan batun kenan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji abin da waɗanda ke zaune a unguwannin da ke da waɗannan makarantu suke lura da shi da kuma tsarin da waɗansu malamai suka fara gabatarwa don inganta shirin. Yanzu dai a madadin bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar Zamfara. Sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawar da Dadi Balawe da ya sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.